sun ɗauka zan zo kwace tiktok ɗin ne to sai haƙuri Allah ya sa akwai kaddara ni kamar Messi da Cristiano eh. Messi da Cristiano ya zama kaddara yan bal a wannan zamanin eh. to ni ma haka na zama muku kaddara a harkar media na wannan zamanin duk inda ne magana kwaya ɗaya sai ta hargitsa hazo kuma wallahi tallahi ba na jin haushin kowa na san ɗaukaka ci. idan ban isa ba ban kai ba ba zan yi magana kwaya ɗaya ba tashe kawai ba na ce amma na girgiza bishiyar 'ya'yan suka dinga zubowa su wannan kaɗai ya kuma tabbatar min da na kai wani miƙati a midiya kuma ka gaya musu saƙo zan baka suna jin ka su ɗauka zan zo wannan wajen ne na tashe ba zan ba wallahi dan idan na zo ɓacewa zan to amma su yi haƙuri ba amma ba ka gwada ba a'a ai na gwada wanda ya gwada kwana biyar kuna ta magana ɗaya akan mutum ɗaya har yanzu amma assalamu alaikum amin wa alaikum assalam rahmatullah sunana abdul gaya sunana umar umar alhassan wanda aka fi sani da kin indara okay um, shugaban daraja shugaban shugaban samari dai go? shugaban samari uh, na yi tattaki ne na zo maka interview sakamakon wasu 'yan bayanai da kuma bidiyo da suka ringa fita a kafafen sada zumunta hmm. instagram twitter facebook da kuwa uba tiktok hmm. ina so ka faɗa mun cikakken sunanka da kuma garin da kake zuwa to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana umar umar alhassan wanda aka fi sani da indara sarki mai daraja an haife ni a garin kano a ƙaramar hukumar dala unguwar goron dutse yalwawar malam indara zan maka yan tambayoyi tambaya na farko ina so ka gaya wa jama'a wace sana'a kake da farko sana'ar da na fara yi na yi sana'ar ɗinki su a ɗinkin part-part ne wasu suna ɗinkin mata wasu suna ɗinkin maza so ni a ɗinkin ma ina ɓangaren na maza ne kuma ba ɗinkawa na iya yi ba ni mm. design na iya yi so shi ne sana'ar da na fara yi na farko amma kafin da ma kai wannan matakin na yi sana'o'i da dama wanda ba sai na faɗi adadinsu ba yanzu presently wata sana'a kake so yanzu sana'ar da nake yi ina da kamfani na hoto sannan kuma ina siyasa so sana'a biyu kenan nake da ita yanzu wadda nake yi a takaice a yanzu akwai bayanin da kai a na ji gidan rediyo ne inda kake cewa baka ɗauki ɗan tiktok celebrity ba kuma ka ce 'yan tiktok tashe suke yi ko me dalilin ka na faɗa haka so dalilan suna da yawa na yi shi a freedom radio ne na yi dan shotin din maganar ne kawai but inda za a samu lokaci za a yi bayani wanda yake cikakke kuma mutane za su fahimci abin da ce din so in short ni ma ina so ka gaya mu ya zan faɗa din in short zan ƙara faɗa duk wani matashi wanda yake tiktok yake tsari wanda zai taimaki al'umma so kaga ko tashen yake yi yana yin abu ne mai kyau idan ya zama na kana shiririta ba shi da maraba da kalmar da ba a so in faɗa ɗin tashen nan sannan akwai wani abu wanda yake ƙara faruwa ni to me ba matsala ba ne gaskiya amma dai na san cewar duk mutumin da ya kalli musulmi ya jefe shi da wani kalma na ɓatanci wanda ba shi da shaida ba shi da hujja ya yi ne don ya ɓata ko ya damajin future ɗin shi ko karakta na shi ranar alkiyama Allah zai tsaye da shi da shi da wannan bawan shi. saboda haka sanin kanka ne ku ne kuke tiktok amma kafin ma tiktok ɗin ni sarki na riga tiktok suna shi kansa platform ɗin ba na riga shi suna saboda ku ba wani wanda yake tiktok yau celebrity wanda ya shekara goma sha ɗaya na tiktok ya yake yi to don me za a zo a yi wani abu na ɗan wani lokaci mu da muka shekara over 10 years kana abu kuma wai ka zo ka ce wannan zai yi wata magana wai dan ya trending ko don ya suna amma ina fahimci abin da kake nufi hmm. ita kama aka ce ita duniya ya yi ci kuma zamani ne yake zuwa hmm. idan zamani ya zo aka ce duniya riga ce kama hausa suka ce wayan ka je wani gari kaga kowa da jela kai ma ce ka ɗauko ta wani to hmm. ina ganin tiktok zamani ne kuma shi zamani idan baka yi baka yi shi ba an ce za a baka a baya Mm. so ba na ganin irin a da abin da yake tashi mm. instagram ne mm. instagram yana tashi kuma an yi instagram kuma akwai wanda suka samu suna suka samu ɗaukaka wanda suka samu suna instagram wanda suke samu suna a tiktok yanzu ba su kai wanda suka samu suna instagram ba duk yawan da ake su su sisa nake ganin yanzu tiktok ya danne instagram shine dalilin da yasa yan tiktok su kuma suka fito suka yi challenging ɗinka akan maganar da ka ringa faɗa cewa kai baka ɗauki ɗan tutar celebrity ba su abin da suke faɗa kenan haka ne to ai ni ba yi ne instagram ba sannan ba ni ne tiktok ba a da yaushe idan ina magana ina so ka dinga ko ku dinga duba maganar akan kaina nake yi to saboda haka ni instagram ne part ina shi na yi na tashi to ba a yi wani dan tiktok da zai zo ya ce ban da tashi ba tunda misali ni na zama musu kaddara ne su gode wa Allah wa'annan yaran ina da sarauta da a ce ban da sarauta irin su ne individual person yanda muka kore ku a instagram din nan haka za mu ƙara da ku a tiktok din to sarauta ce ta sa dole ka kama kanka guri guda saboda Allah ya baka nauyi da girma kuma kai yanzu da ka zo kana intabiyin nan malam abdul kai baka yadda cewar akwai ɗaukakar ba wane ne zai magana ya girkisha bishiya ‘ya'yanta gaba ɗaya su zubo su ca kuma ci gaba da al'amuransa hankalinsa a kwance kuma har yanzu ban ce tak ba ka faɗa mana ban ce tak ba ka ƙara fitowa ka ce ‘yan tiktok ƴaƴanka ne da jikokinka dan akwai wata daga cikin ne eh. sunanta Nusaiba eh. Nusaiba kanwar mai numfashi ta in ce tana gaida kakanta Indara eh. kuma inda kudin alawar ta ya kare da kuma abubuwa kuma ta ce in karɓar mata to na isa da sakon ta yanzu akwai albarka a gurin ɗan da yake zagin ubansa da kudin alawa zaka ba ita ai bata fito ta zage ka haka fa ka ce yanzu ba ni na ce ba wanda suka zage ka ai daban yanzu dan da yake zagin ubansa yana neman gama da duniya lafiya to taya ka haife su shi ne nake gaya maka ba ni eh. na tiktok ba ba ni na instagram ba amma ya kai ka haife su shi kansa tiktok din wansa ne ni saboda me na ga shi suna a a a sani haka a sai ka amsa ina in ta biyu ne bisa gaskiya ina ji kuma ni ka tambaye ni sai ka ban amsa ina ji bari sai ka amsa cewa na girmi tiktok ko ban girmi tiktok ba amma ka san tiktok sannan na riga tiktok suna ko ban riga tiktok suna ba a fadin Najeriya sannan waɗannan yaran da na ce ‘ya'yana ne ƙarya nake yi ai ga ka a zaune da ka haife su followers ɗinka nawa instagram da ka haife su korar ku muka yi ni ka kora korar ku muka yi ni ka kora wallahi korarku ku muka yi kuma kun san korarku ku muka yi saboda me ba ku da kasuwa saboda haka ba ni na tiktok ba ba na instagram ba ina magana akan stardom ɗina ne kuma har yanzu ruwa yana maganin dauɗa ko kana so yanzu ka san cewa ana ba 'yan tiktok talla 100 kafin a ba ɗan instagram guda eh saboda kun sa bakin ciki me abun saboda na koya muku abu kun zo kun babbaki kuna bata ni kuna hasada kuna zuwa sun wanda suka fara tattaunawa ko kana so ko ba ka so ko mutuwa ne aka ji malam akwai mutuwa ne a garin nan wallahi sai kun gode mun akwai waɗanda suke tattaunawa yanzu tsaya nan da na jagorance ku na waye kuma akan platform zuwa wurin gama akwai mutanen da suka fara TikTok mm. wanda ba su fi wannan shekarar suka fara ba san ka Instagram saboda da ba sa yi ko kuma ba su kai shekarun da su Instagram. To ba ka faɗa tun farko ka ce yayi ba ne mai lokacin da aka yi Instagram din ma koya ba su fara rikewa. To ba su fara rikewa ba ta yana sani. Amma yanzu da yake ku tsofaffin hannu ne a can da na taɓo ku na jijjiga ku ku ga capacity na ba kun sa sun san ba yanzu sun san amfani na sun tafi Instagram din suna kuma jinjina suna guda suna tabbatar da abin da aka yi gaskiya ne. Sannan na gaya muku fa. duk abin da mutum yake yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi wannan abin sannan duk abin da mutum yake yi akwai mala'iku guda biyu wanda suke writing of din duk activities in da dan adam yake a duniya ka gaya mun mutum ɗaya wanda yake tashen nan wanda ba kauce layi ne ba aka san shi ya tara follows gaya mun ɗaya ka bar sauran wala namiji wala mace suna da yawa gaya mun uku ka bar sauran baka ciki me yasa saboda kana bin mata gida gida kana interview da su interview mahallaman ka ne interview haramun ne interview haramun ne dani shi shine halal ta ya zama ne namiji dan uwanka idan amma kana magana da mace ka bi ta har gida da mata aure nake magana to ai ba da zummar zance ta to kai yanzu shikenan musulunci ya faɗi yadda zaka naji barin faɗa ma in je har interview da nake da mata haramun ne kai ma hoton da kake ɗauka haramun ne to Allah na tuba ka yafe mu ni ma Allah na tuba ka yafe to shikenan mun yi zero amma dai ka yarda da cewa sai an yi saban ake samun mutane a tutar ban yarda ba to na ce ka mu ka kawo na kawo ma ai gashi mun wannan kwaya ni fice da zan ce ka mun 50 to na san aiki zan hada ka da shi to yanzu ka kawo guda uku ga abis ka na yafe ma ga abis plan alhamdulillah abin da yasa ba zan magana da akan wannan ba bai shiga fati na ba kuma na faɗa na ƙara tashi ne na zamani yau idan abis fulani wa'azi yake dorawa babu wanda zai attract ne da profiles din shi dinga views din abubuwan da yake kana nufin abin da abis fulani ke wallafa amma kyau wallahi abu ne mai kyau saboda yana falla story wanda yake ingantacce yana taimakawa wani part na yan jaridu gurin faɗakar da wani labari ya tabbatar da ingancin sa yana bin kadi wannan abu yayi ba zan yi a ba saboda bana so Allah ya tsaida ni ranar lahira akan abin da zan wa mutum azafi a kai shi amma ka san a tiktok na ga ka guda biyu ga ka ga abis a kanan ku sai ka nemo mace nemo mace eh. akwai wata akwai wata likita eh. um, sunanta Dr. Na'ima ita ma abin wannan tiktoka ce tiktoka ce mana ah, ba za ka ce tiktoka me yasa ba zan kira ta da tiktoka saboda abin da take ba irin fil ku bane kamar ya ba irin fil ka ce likita ce eh to amma a cikin take yi a Instagram din tun daga Instagram ta tafi so ai mu ma akan cututtuka da suke samun al'umma bil adama ga hanyoyin da za ka kare kanka sannan abun nan is very very simple in na ce tashi ake yi ko ba a da da'a ko ana abu wanda yake mara kyau to ai da'ar ba shi kenan an maida mun da martani ko raddi akan abun da na yi ba ba ko na abun na ce ba duk wanda yake abu wanda yake mai kyau ya ci gari idan ka san abu kake mara kyau ba fa ni kake wa laifi ba ubangiji kake ubangiji kake wa sannan akwai mala'iku hannun hagu da hannun dama waɗanda suke ɗaukar duk abin da muke kuma ni ban ce am perfect 100% ba amma dai abin da na sani waɗannan yara da muke da su a TikTok Allah ta musu albarka wanda za su shiryu Allah ka shirya su kuma ba zan fasa faɗa musu ‘ya'yana ba ne ba da jikokina kai ma kana daga cikin ‘ya'yana gashi yanzu ka zo kana interview da ni abin alfahari ne